بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا قد يدفين زتاتشو من يا كراتين يبو غاي آداب المشي إلى الصلاة يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى idan littafin cikubu bawu ilimin na. littafin na wakukukun lada rukunin cikoji ya e musuluncin gayi tsalla azun zaka e ya hutan daga littafin albarka kunne yawo yanakin bai manya ji bayani a yi ti alamar ya tsalla wani ويسن جار الإمام بالتكبير سنوا يا نا بالإمام وغير لا تولا دغني بكي كبرينا ويسن جار الإمام بالتكبير سنوا يا نا كبرينا أرما أو مسيان لمن بنا لقوله صلى الله عليه وسلم ebo ga ya annabi sallallahu alaihi wa wasallam nawa ya gaga idza kabbara al-imam fakabbiru abeke liman Allah wa akbar na fa fakabbiru ya tuna yake zumu bana ya jiga Allahu akbar da wuce waga liman yula bi rulutu ebo na ka waya waya, gole waye saya wabin tasmiri a cigaga ewa sami allahul manhamida ewa gani mai wulawun lautu kabara sallah da fayin lautu ewa zai ce zuma wana a gagan biwayi wake tu sami allahul manhamida ulatu likaulihi ebo ga yana nabi sallallahu alaihi wasallam na wai gaga وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد إذا بكي بالي من قد سمع الله لمن حمدنا فقولوا ينجي تزموبنا يقاقا ربنا ولك الحمد نغاي كايدا من ويسر ماموم ومنفرد mamumun zai salimai yana wa munfaridun to zai ji sallah gina ya sirru a gagaso liman tsayi zai alakabara tulanin liman tsayi zai alasami allahul mahamida tulanin amma wani ji sallata zuman bona tuwa mukwa nole ne uwa ga tun ladan ya zo sallah ya wegi ha be ikame na kena zai waga wa miyo ba liman bai wuce musamman su ka da dabo na liman ga agba katun a shawo katuna hukun kiya ne wuce ga sai ba ladan ga lakabaran doro ta ga mai ganyo mamumun zai ji sallata su mali mamuna ladan mamu yau kashi wuji mamuwa mamu ga mutu buga ya tuya ladan ya zo sallah yau bai ikame sai dai kaliman biyu biyo ma da rewa tula laifi da ba kin dona nabi sallallahu alaihi wasallam da ba ta jalewa da riu tula sai duna abubakar shi bai la ila tuna kabara ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a shi sai ali ya garura na awamiya liman yana ko ya boku do jama'abu dire liman watun na jama'a da wana musamman ke sallah juma'a na omen farido to so ne ji sallah gbawo gina inji gunwa kwa la'akubar la'akabar a'a ta iga da shari'a a shekaru musi bunu hamda al-abad al-badri hafizahullahu ta'ala mai ya gayi ga ba liman gabe rula tube takbiratul irani bai kabara na jike fata ne takbiratul intika dole ide takbiratul ira ide takbiratul intika walo rukun ga kabara ga wacetu kabara ga walo sujada kabara ga a ga iga takbiratul intika kabra na ji laza daga tunna da tunna da bata e waga liman yula be rutu e tubu e ba zai ke zumu bana soye a soye e bo hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne gaga inna ma ju ila al-imam li yutamma bi Allah liman la ya bai soye fa idza kabbara kabiru وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله المحمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا حديث البخاري ومسلم نا أبو هريرة أبو بيرة lole dalili كما mai hatin yana da من شلو ce lo ya burayi ga wayar fauye dai mamdu da wala igwagu babu mamdu da fai maguta alasari igwa kira giyun na shiguguta wa yi upa ugulugwa ngudi madmuma ncigu labadoshi wa gawya iji fahimta ko wa gawya ugulabadoshi ويستقبل ببطونهما القبلة واندانين نغنشي واندانين يقوى قبابو وغوشه القبلة إلى حذو منكبي har ولو جديد غنبي ekpati gubabu mankin ekpati mankibai ekpati gubabu agwa wannan shida in lam yakun uzrun kai zo na shida bwana bi ma'ana egwa wa ya egwa guba ba e wadda mu bayan docinwa wani waye jina egwa za da uziri wani waye la nikin bu etan doci wa lugu ya la ngalaman ga in lam yakun uzrun ta yi zondoro da ba na manga huma isharatan ila kashfil ija. walagwa guba ba na ishara ya lalaki abu yakan baina wa baina na da so ciwina Allahu akbar kama anna sababata kin dodina e gwana so cinci ko ne ga asbaba lalawi isharatun ishara ilal wadaniya na ugwahira niwe toci na a caga lalla ya gwagu baban nan so ya gugwa gan yake na daga dawa da toci na wula kyabu ishara na mutu ya na dawa manga ثم يقبض كوعه الأيسر كان غانشين zumana wala kwagu baban na zona ya bidu ko a hu al'aisar egwa kpankurun na negwafi ya bidu wacce gagwa sun bi kafi aiman egwa kice ga nga ya gwaloyo nga ga sun wej alhuma wej alhuma ta tasurati wacce gula da takwaya kurotigi wọ́n náà ma na ya gwanna kiwon wo wutu ya e wugwa e ishara ya zullun bai ne da irabi yi ba ya wurin ya so shi wo a zaujel ya tuna wuce wanda da shirin yi mankon na wajen ya fa dalili shi ya ce yin na daga ahadisu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga sallajici walagwa gubabu ya ji daidai bai kwaci gubabu ya bu hadisi ya abdullahi bin umar hadisi al-buhari bai musulmi kuma ke dida mana wa lawaji daidai bai kiyan santa yan tukwa guba bai na ebo hadisi yan malik egiyan huwairi sau hadisi na imam muslim gobe na so bai wuce hadisa ta zai yan guba abubu amma ga ile neman bebe yan ko neman bebe yan to bai manya ga gaga wa sun egwayen na. man ga yanayi sunna na egwayen gwalo a caga ji ci wala tatiya gwafiwo n'ole eji qabdu a mai jikin wado qabdu wala gwayen gwalo na wala wọn ya gwafi qabdu da wani ga agwa sun zami n'ole agwa teza yi ya agwa sun zama yi kaya tun doro ake wala gwayen gwalo na wula wọn ya gwafi ko wazo wula ta tiya gwafin batan wage yabo hadis na bi soyi muslim wani ya tiya a shiga wani. ta soyi buhari muke bebe hadisi sabana ga sala ya gesa da na ga kanan nasu yi na an yi zo'ar rajul ya dahul yumna ala zira'i al-yusra fi salat ajaji zawon foro zai ji zai foro nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya zaba ji la gwagwa lu mu gwa pingo fi salat ba ku sallah no le hadisi ne ugo yake yo wado ko ga kabdu ko wagwa mu ko wagwa ti loro age mini hadisi ne ke la ya jina abdullahi bin Masudu ga mufe bin ji sallah da yani fondoci mucha egwa egwa pinwi nga wula ta tiye gwalo bo maimakon ya gwalo ta tiye gwafin annabi sallallahu alaihi wasallam fe lenwe annabi dai lenwe annabi fe lagwagwalon a ta tiye gwafin e sire na wujina kun ji daidai abu da wucin ibn abdul barriga na gayi ina sahaba da ta amma bayani na ibn kasim na yi gikatun imam malik ibn kasim na yi misra ci na damni gikatun cikon imam malik wana fatawaya almudawana almudawana tulkubra ya e ibn kasim ga lobayin riyo lobamanku ga imam malik wana mai gaya maza mazabi maliki wani wadda yawon mu dawwana to katuwa giba ga littafin fikihu maliki rahimahullah ibn abdulbar riga bayani na Feb'i daga ba'i ba'an malika ya ce irisala lagwaya na na gwakwai gi makanta imam maliki ji mazabi maliki an gaule ya gwagaye ko gwakko zai jike maza biyu bona na to alamar na ruboka ne ibo na hadisi na jibe tiye kabda wani dokun sarar gwakko sahaba na bishi jumhuru sahaba ne kabda ga fejan da wuce sai bayani na manke biya yi benye tiyan alagwa baya egban ya lori asali wikiyan egban amma manye ga yi shek muhammad bin abdullawa ga takwaya koro nga wa lagwacin nga shiga igbo mata ne wa ne go ta adi ga nan hawa sun ta shiga wani amma hadisi ya wa ibnu hajar ne hajar na be sayu ibnu zaima wana yana waya wunan ga yegma uji takwaya koro tigiwa hadisi na so shek muhammad bin abuwa bagwa sun ƙeta takwayen kuro tuge wani wuyi hadisi sayidu na ali shek abdul muslim magana isnadu da'ifu yau isnadu da'ifu yau bagu boka na boka hadisi ta zuci wani giyan yegba yegba nole na gama ya hadarci man wuce kwanna man kwayen sun nore ngalla tutayen sunna nabi muhammadu gani ba zamani ne sallallahu alaihi wasallam zuri wuce gaji dawa suna su ji har bai ne amma yana ji ga da littafi wani na jadi su ta zuci ba nan gaure e gizo muji ya gi wuji bata a bayani ji tiwo na gama ya mana ilimi wa ga baba yi ji gai kaza ja abu a galla a gai gili mai ja abu gogo ki a je ci lo kaya na gaure addini annabi muhammadu da ya mutu sallallahu alaihi wasallam sheka badiri yan ya jayo so akuku wani amma kpata ya gane shi boka da mini igin ugbo na kpata uku tiya ebe abin ga oga hadisi na maya zori ko iziya maya shimawi mai risala ke so masala ndo ci wani ibrahim oga azu ga da shi gin na shi a ga kaza a addinin jacha ina ngamala miniya littafin cikwayen riyadu salihi ya al'imamu na wawin gole mini ya bai jo gagaza wani a caye wale fitiwa na mugayi man na gwadi su zina na buga da kibo sha ni ubu a wuza wani bai wada yi limituna man kwaya disu ne zai ganda yi doyi doyi fudana man ya shayawari na kimiyya bu a wasu sun da bai ilimiya a wasu sun da ci bai da su so na amma ga yi bundo ci le sha ni ubu a disin wula bai na ila da ilayi ba ilayi wani wawa ga man baye ko ba ta yi wasu so adini bu wani jarhul majruhi zai ji dai illa fita ci man koya disin yau na gaggace za da su so ko yau ko ke ga yau bai zagaye su da soko tuna un ga gaga dadi ne wannan luwa ne la bayani ji bai wa da ilimi tuna un ga gaga dadi ne wannan luwa na wannan la bayani ji ebo amana ilimi kila ila ga nabi litafi ne ye gbada zika wa man ko sunna yore muhammad bin abdul wahhab rahimahullah amma zije lasan tube on ye ga na ji ga sashi na yan yaji na ji albarka ga ate akida sunna yore ate katun yau to na gayi amana ya ilimi kuna shek muhammad bin abdul ya e gba su yi ilimi ya tauhidi bu ga ce ga mandoro da yana sokofin wuda mun ji babu ilimi hadisi ba a maje zai gumina soko gobe alfairi. man ce ci gaba yi bayani ga ويستهب نظر الى موضع سجوده ايوا نصلجتي جيشي وفيت دنا سجدان بين والله يغبانا في كل حالات الصلاه حال باتو غدا صلى واجبارو wada rukubu ke ga sai cin da na ya sujada sai dai e bayan attahiyatu lillah wa gaibi batayya bayan zuru ila sababati ina wace da yanayi egwanna egwanna ya tsocin ciko numfaci ga yagwa shetan amma ga shetan da yagwa gogo <laughs> yagwa na so cinciko na zai ga sababatu ga wace da ya batayya bu Ya yastaftihu sirran wacce ta salawai su soci da giyon bai du'a wa listiftai faya kul wa gaga subhanaka lahum wa bihamdik wa ma'ana subhanaka lahum ma'anu da na gayi uka. tanzi allahika bi jalalik mi eliyoto ci ta sai lili na to allahika bi jalalik na gocin waiwayi na ya Allah wa kauluhu wa bihamdi a tara kalmai wa bihamdi qila man da ci gama na wa Ajima, ajma'u laka bayna tasbih wal hamd ni ya ku ku kalla daga da sallallahu ganbe walhamdulillah ma'anan gai me ji subhanallahi walhamdulillah bara, kasmuk. manuyi albarakatu tanalu bi zikri albarka ya ji wude bai yato yau sokwe zandoro ne dokun bai yato sokwe na albarka ya lalo rayu su kuwa albarka da rayuwa yi wata ala jadduk ai jallat azamatu cinwe wasu ko wata ma ne wata ala jadduka da wani wala ilaha gairu a ci gaga wala ilaha gairu ai la ma'buda fil ardi wala fis sama adin wuci sama bekinya Allahu akbar bi haqqin da gaskiya ya siwa sai wasoci ya Allah ke ga yau eh mun zalunci ga mana amma bi haqqin ne ta gaskiya to adiya na ezali enwu jinnu ji ezali enwu alita ndochi ji kaka ezali enwu igidi amma kpata gamanayo na yau gama zai wa wuce gile ti wani gai allah ngala gabi hakin gbogbo adi enwu ci ji kaka amma kpata ebiyo asara mai na gai ma na ya duwa ulistif tayo man ce saitu ga waye juzu listiftahu wa na waji duwa wa listiftahi bi kulli ma warada etiya bayanin doro na ga gobe na anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya duwa na shi wani late sallah ki aduwa kishi na allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba ba'adta baina al-maghrib wal mashriq اللهم نقني من خطاياي yi na الثوب الابيض mina dada to addu'an doro dai naga tabu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi wa wi thumma ta'awadhu sirran wa gaddu'a wal istiftahi wa chobe be a'udhu billahi minash shaitanir rajim sirran su sochi fa yaqul wa gaga a'udhu billahi me wasu tsagan be sochi minash shaitan daga bagu shaitan bo ar-rajim na niya daga rama wana Allahu akbar wabbe gani biyoyi manga wa kaifama ta'awadha min alwarid kendoro na waga watu sawa min alwaridi gani be hadisi na jago be tiyan sarewa bai toci na fa hasanin wage kabo amfani bai giyan a uzubillah mina shaitan rajim ya thumma yubasmal sirran kan gagan coco bebe bismillah su soci wa bebe bismillah su soci manga walaisat min alfatihati bismillah na wale da na wadda min ya suratul fatiha ba wala ghairiha umake da suran doci ya qur'anu ba da suran doci budon a'a bal ayatu min alquran ayatu yomin ya qur'anu qablaha na shigo yake ya suratul fatiha na wa bayna kulli suratayn a caga ayu ke yau na ju daga da ya sura guba wani waga bi rabin falaka zo wale bismillahi kafin waga wani bi rabin na wani siwa bara wal amfal sai dai suratu bara gani bai amfani wai ga yau al'amfal ndawa gumi ci gada bara abu wa le bismillahi gada ya amfalo gan be baraya wayo ko tindo di ngai ga waye be ga da sura go bon na gazo ka fi go da worona bismillah amma wa le zuma amfalo be kiyo be baraya unda ba to ida shirin yaman ebo bibiya bayanin manga e baya ya e gwala bayan gbanga ugwai na ya juji ya buru alitan doro na magwai na ya ju da nan da cewa na ji sallara ga ya zagi na birayi wadda ugwa ta ya gbage ya buru wakin da ji sallara manga ya ko kolo ku shaba wadagwa baya gban di kabari mi sujo awa ebe na bayani biya ga ya wa sai dai sallah allah akbar galaman jiga hikima na dagwala baya gban wannan ngayi asaa sifayen asa ilu zalimi sifayen zai bayan bai tsoci ci zagbaci na wai wugwaye gbagi ya gburu tsoci Allah ba galawa ga wajen bai zan doro yau. wadda an ma wala e e da waje ba sallon wayan waza ke zolugwa mai laza to ba itadalo ba su ci. Allah ba bai maye gaga sai ci da na sujada jilena annabi sallallahu alaihi wasallam nawo ne za jeza da mini sallawa na ko layelo fina fece fitile da wuce ki goyon daga na annabi nan ya ce zanen umar nan ne za ci sama da sallah na ko fitiye matsalaci indoro kiyaye ya sai dai gaga ici ya gbaru ile ko ici da nasu jadi ile annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga da matsalaci ka ba Allah hakuwa iya nabi muhammadu guna da na yin sujada an wacin ya niye ka abu wacin ya niye ka abu ina yi wugwa ga waga da ta yi yau wasai ciyewa na tsocin cikuna lena hadisu yin imam eh, nasa'i na abdullahi bin umar bebe yi nan ke da annabi sallallahu alaihi wasallam kun bene zaba gindo ce wa su kula da gubo kuma da sallah ko ga takun shashen gyaca gula da gubo kuma da sallah bo yadda na wuji sallah zona ci ji sallah mana annabi sai ga biyu ga galla taku sai da mini ya sallah ba ebo na wuce na waje da na ya tushe yi wuyo wato abdullahi ya gisa yi na umar gali zaba gefe latafin zozo da mini sallabu zanare ji sallah zuwa fe ga biyun abdullahi ibn umar ga yana waje da na gaji umarwa da sallar ebo na ya e kai shi yi wuyo gbogbo isna kama kanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wagadda sallah fe jiye yiri na tsawa nabi muhammadu jina zabagin na fe biyu ganga kya nabi jijina gafa wadda ya dahul yumna ala fahidil A annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wagwa gwalu la tabukwaya gwalubo wa shara bi usbu'ai bi usbi'ahu mufeji shara gini be kiyo e gwagin gini asabi ujemu usbu'u ni bi usbu'ihi allati salli ibrahim ga ya gwane to cinciko na sababa ga wani ko fil qibla mufeji shara bi ne yamuru wa bi basari ilayha abdullahi bin umar feji kiyo fecin de e yi da bayan asababu wure ja ciwon gato haka za a ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya sanu kin da wale me yaji da na ci game da annabi muhammadu ya ji sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya lawi ya waga da ta yau biyo jigin ha wofi ocin gole dalili na wani mamman waga wale kin da ilimi addini da fene gana ga hadisi na da ci sallah ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wagu ku kan ga kutu 1000 wa kwa ya tuga to ga na dalili a ga fecin gowale an ga a shiga nabi muhammad aji sallallahu alaihi wasallam ah, Allahu akbar dalili ke bene ya ganna kago bene sunan abi dawuda kide la yujawizu basaru isharatahu e ko sun anabi muhammadu wen go da na yin isharu ga wen go gwana wadi isharu yawa daniya naga wada tayyawa gawa di feshi yau, hadisa abdullahi bin zubairu na wani sai man biya bayani ya ciki bo zuwa wal istifta ya su soci wa biya ina yi wuga gawa bebe su soci na wuga ya disa abu rairawa na ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa fe nga kabara yin sallaji waji susu deji nga takbiratu ihram ji wani susu lokaci deji ka shugo da katona mu ci agun ga yawo ci soko yan dabe ne yin milasawe larbawa ja ga mu ci ke pa bi ma'ana gara na yin doci adiye mina wa adiye wa na wulu de dabe ne yin ma'ana da wani zama ne wubacin wani sahaba je laya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi labari ya su sun gada ya kamara bai katun bayani kiwaye ga annabi sai gunga yana ne gane da nan allahumma ba ibai ne wa bai na hataya ya kama ba ta bai na mashirik wal maghrib allahumma na kini mai hataya ya kama yi naka sabon abin na dana allahumma silni mai hataya ya bi salji wal mai wal barat hadis al-buhari bai muslimi wago siga na majidu da mini ya siga na jiji tabbata daga bayanin sallallahu alaihi wasallam wani amma na to shek muhammad bin abduwa bu biya yi bayin ci kalma guni rana na so yi baka tun rana ngayi subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ngole kalma guni ga jumla guni ga ganna so man ta tiyayi dana mutuwa ji tabbata ma daga ba sayidu na umar na na aisha abu sayidu hudari mutuwa ta zuma laifi da ba sabon ci ko gunin na zaguta na abebe adisiyar na so ya farko so yi gayi abu na umbe ngama boka ga tumance te tasbiu na labine da shirai da gurgudu etiyan al'amarin doro don ya ga subhanaka mabi bihamdik wa tabara kasmuk gama ne tabaraka awwa daga albarka kide alkhairi ya je ya ku albarka ya tuyen ku bata ya tuyen toce lazabe wani kin dona sokoto ga qur'ano ga ala bi zikri la'i tatma'innul kudu da ya tuso kwere gbaza wangi ya ga shi shisho banda cewa ga ni a zukurku zai yi sokwe na bai zai yi sokwe zai yi berayi ya za su ci dan doro ne ba kura laji lozo ya tsatu sokwe na yi berayi zai ma teya da katu bai da tuguri na zanna yi kutun za su na e doro wa da ga sallah gumiya wayu ɓata ya nishe bo mutu ba za a dini da annabi ba wani ga za su na ga waza su ce da zata cikin bana waza irin nan ko je mai musulmi waga fe za a dini wafe dajin ya soko waga je bu bada na adini wafe dajin ya soko za ba ce cikin bo a da kauna ga adini ina ibu alikawali shetan bu waga da kauna da na guru fe le na soko da rayi soko da rayi hendoro ya za da yi zuci hafiya bai tusu kwai na gudu ya hinduwa ma za faƙada man waje da Allah wa ma za waje da man faƙa Allah ki wadiyo wagaci tusu kwai wani wadi hendoro a zai dai ko ta yi sun na alaji lozu na jahili zai waga alaji iri ana za su ci da ware wallahi tallahi billah illa zai Zai ji ma ke gafi wa nan a ga izacin wacce yawari a ga ibera yawari ƙul'an rai iza waka atil waƙi'a laisa ne waka fi haka riba rafi'a da tafiri wunin kafi hafidotun reji a reji ake gafi ba reji je te gafi ba na gaje rafi'a ibotun gurajin ibo da na guru na jelu ya tun su kuna jala da ya guru gaje sakwai fuki ya reji awa sun na asuwa a ga za ko na je wasu na yi je a matu su ko ciya ga je hafi da gbaci a shi ko bo fuki ya maya su ko sai da kiyaci gala na daga zai tu su ko ya nan bai za su ce ga miya ga su ku yi ne bo su ko bai ba waya yi su ko galuwa yi je su mata tuma ba bogo tasbihu na dai ku ma na wangi je kan na manjin sharayya na ta min ya bibiyan bayanin mai ya yi katuna ibanan kiri ewa a uzubillahi mina shaitanin raji si gandoro na uga biyo biyu na to lafazin a uzubillahi mina shaitanin raji ƙur'an wa kashe hadisi jamaji ƙur'an budan kashe hadisi bo lafazin wani ya ba kur'anu na kashe ya liya ya leya buga wa biyu tsoro amma umarni bebe ya rabe muhammadu gojin hukum sallallahu alaihi wasallam gai bai waya ga fa'iza karata al-qur'an fasta izbillah wa ga wa ba qur'an fasta izbillah wa su sabe toci min ash-shaytanir rajim manui idza ratta qira'ata wa gaqpa no le bebe ti filu ma dio amma ina so ko ipare igi wa bega wa gba njo ga gba so ibn kasir ga tafsir ya faira karata ga al'amarin na mustahabi ya muji wajibi ya gaga ya uzu billah wa bai ga wa qur'ani na ijma'u ma ci ciga wuce kin na abu jafar ibn jarir at-tabari bai yi ya man kwaya gidi shi na a ga lafaza ya uzu billah ya ji wa bai ga wa qur'ani na mustahabi yo bugo ga kai za ji wa wajibi lafiya kuna ga mustahabi ne na wagaji a yau lada ci kuna ma ka wajen a yau laifi ciwa bai maye gaiga ya ji bismillah su soci na dalili ga wuce ana zini malika ga wajen sallah zama yana nabi sallallahu alaihi wasallam so sayidu na abubakar so sayidu na umar usman fata win ana su ji sallah zama abu falam asma ahada minu ya kawo bi bismillah rahman rahim amma dena mai wani ba

ade siri ade lakani na ku lakani annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ade ya ga so ba mai ya wa ga wa lula bi o shiko bismillah ayu yomine ya qur'ano ayu yomine ya qur'ano shin ayu yo suran doro mini qur'ano sashi yo mustaqilla na gagalla daga da sura jona kashi yo mini suratul fatiha kashi wani suratul fatiha muda mai shiga ga yace al'amarin nan amma idan ne wa ga bismillahir rahmanir rahim mini qur'an muda wana ngai sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga qur'an kashi na kiyo a bismillahir rahmanir rahim ladamu amma ga da ya a'udhu billahi da mini qur'ani wa wa aliya aminu da mini qur'ani wa ya aliya bogo endoro na maji wa na sahaba jilu na musafa ba dalili na wannan ne ugo ga bismillahi mini qur'ani bu na wannan ibnu abbas to ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa fe wete gangan sura be sura ya sai aga cin bismillahir rahmanir rahim bai yukan wani to ga sura na gi kina ga gadan sura rubu manje macho jile ba kire aya su yo da mini suratul naml ngai mai wani ga hu min sulaiman wa hu bismillahi rahmanir rahim suratul naml da suratul fatiha ma aya gutu abu yo aya gutu ba cha ga suratul fatiha yo amma mini man na jigan suratul fatiha ayu ato bismillahir rahmanir rahim ayu yo da fatiha na aga bismillahir rahmanir rahim ula da biyu man shiga suratul fatiha aya guta abu yau ganna to adiye mini man na shiga fatiha bismillahir rahmanir rahim mini ya fatiha abu da wani wa gula dabo wa ga waje gutota to manje ruji gutota zai ji lauga mini fati abu da wannan ina jina a bismillahir rahmanir rahim la aya farko alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dole yawan hagu gutu a badon zai ji maga wujimin ya fati abu da na kyajo a tun siratun labina na amsa alaihi na ba ga a ci la gairil magdubi alaihim wala zuwali dole a aye zo ba wuce a yi wuka guba wuce giyo gutu a badere zai ji ma bismillah da wani gaya ezo ba wucin a gan ezo ba wucin mini ya na mandoci ya dalili ci ga bismillah ya wudna mini ya e fati a bana wudai aya da suratun namle wani ngayi hadisi kudusi na bi ita alamar wucin ba na bi sallallahu alaihi wasallam ga tsoce ga in ga hadisi kudusi hadisi ndoro na na bi haka ga kala allahu na hadisi da be annabi ce ya kana Allah alhadisul qudsi da wannan inda rike be qur'ani ga kasamtu salata ni, wa bai na abdi so ci ngan wa sallah ga ga dan ubo be wuji wi e da guba ga wuji de ni uba na wuji ga ga alhamdulillah rabbil alamin ngole so ko ga ga wuji ga bismillah ba wato ci cho alhamdulillah na tsalla gan tsalla abu ma nui gina fatiya ya fatiya gan gadon bobe wuce da ji fahimta ko kin manye wulu biyo hadisa abu rera nan na imam muslim da bai nan ga falam yazkurul basmala hadisa kudusin na bai so ko gan wa fatiya gan gadon bobe wuce na so ko chabe bismillah ya mutum bismillah ya babu cho alhamdulillah rabbil alamin ne ngwana na. bana gama mai e ga na mando ci ya kabona ke di bismillah yu kayi. amma bismillah yi debe shigo ya giyan ya harra eh ya alhamdulillah ken do wuda gada ya sura ndoro se suratu bara'a ne ga shirayi tobe matani kanani ko man ce ci gaba ga bayi na bayanakin ba wajen ga suna ya ta'awazu faya kula hauzu ya wuce bani wa kaifa ma ta'awazan nalwari fa hassanin ko sun mai basmar sirran ko na'am ga bayani wuce ga igun bani wala isat al-fatiha ga wale ga sheikh muhammad bin abdul wahab ya kago ga waji bismillah su soce ba sallah wallahi isat al-fatiha amma bismillah da min ya fatiha ba ga yi be dalili ba ni ko ne uwa ga wuce na wala gairiya umake da min ya sura da ciji ba bal ayatu min alquran ayatu wa da qur'ana qablaha ya bai fata gwana wa yusannu bayanan wa yusannu kitabatu awail alkutub sunna muya na aka bismillahir rahmanir rahim awail alkutub adiga ka litafi ko wasika lina wadega ka wasika matsayi wa musulmi a bismillahir rahmanir rahim kafiru kama kasaba Sulaiman alayhi salam kendo na nabi Sulaiman ka wasika da yana na Bilqis shillaya eluna igaudu udana ngole kiuganga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wa kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yafal acha gana annabi sallallahu alaihi wasallam to feta tiubo nga ka wasika da ya kafiri wela bismillahir rahmanir rahim kawo cari ga mim muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuzkaru fi ibtida'i jamil af'al e waga musulmi uji bismillah e ba tun doro na wabe ga walo na wa gige wa fifin wa fanka ya fan wa titi ambo wa nakina wa fedu fio bismillah e tun doro wabe lo jin alkhairi na hatta baki wa bayani ay wakiyo bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana gawahiya tatrudu ash-shaytan e bona gaga bismillah wen ye shaytan ya gala nabi gaza ndoro abe ga wa so bayali uchi wujina so ci gagi ka daga dabo shaytan ya de gulatsowa mun ji ci fasara kamar ya hadisi wuce inda ci ga yi na jirin da su ko gutsa da tayari da bai wale jantuna wa ya musulunci ndo ci ga jinnu ja ga dawa ndo ci ga uga biyan wada ketu da dejilu ba mun ji shari'a da su ci kaka ala ayyar shatta ya da mu latso yi mu rayuwa Allahu akbar bogo yi ga zo mu ma kan doro abi ga wasu bayali we ude muhimmanci e bona wake son bana su a ibuna gwa ko imanci da ya bici tun bayan egewa bitoci tun wai bayan yimi wasu zan da ce ge yi gaya wajen adini yin zagiya fauda ji ma'ad doku ne laza ya ba ni o ga da ci lajin da shabe ce gaza ce kuwa ibuna ga jaraba ba ki gane rai sa ya son zagi mai wogo <laughs> to karayi bai sai to ko ji kwa dai bewan biji amma ga samu biyare ibu na kaya aljanna jon Ngo su kwaji ga fi hinna khairatun hisa aljanna jon za je khairat ai salihat hisan amage age amma ga wuce ga yi wuce ta yi so guri ba ko mu ji wannan da boji wangi na ga ga ya wudi na je sada bo ga kure zuwa bi da aljanna abi <laughs> da aljanna amma agu kuke ba yau fanima amma a dai dokwa na geti dali wangi na dokwa a dokwa ibu nan ga yage mucewa wasu aji hata to na jiye guru na yage na fe piu ibu ba gina je jin damuwa na wani jela na ya muru sai wa bai dami bai bai ruwa ibi lagwa kayi kan a tsada na bufe ta na i love you i love you na kamar ne wani idan ba gina ci lawashi mai nuna ba ga mutu ya gaza wani wani gaganci gbogbo ìsáàìtú a wata kírkiri wai ya tattutu shaitan bismillah gangan wani shaitan ya kala ahmad imam ahmad manko ya sunne ga galatattub a mamashe. wala ma'awu la a amama shir limana la tuktabul basmala la tuktabil basmala e ka bismillah ya gure ni ba wala ma ko daninin ba amma na yi shirya ganna na ga eni eh, na sabuwa ke ba bai gama na yana eni eh, na akwai gi musulunci to na eni eh, na to dana eni na gama na dana amma eni ya littafi adini na je ko a wuza wangi shi ba adini ba bai ga wangi shi na laifi da wuce ba. Lote ga aka ni ji tiluga akani jiti fikiyo akani jiti a akani jiti muamala eni wuce di pata o ka bismillah o shi zo kafi o kanu le fi dewa amma iri nin ba ne le zana be ni kaji e go te ge yi wuce ba te kani ko ne le lamini halo studio eni sakpa le eni shawa le na to aga kara ji bismillah ma a kauka aga ka bismillah shi zo ya ni bu be ni ko yu ga bismillah bi shi cin ro ibi na nga zado da ya tsari musulunci ina nga ba nimba ne ja ma ba ni ba pata ya wuce da ya tsari ngala musulunci nan nimba ji mai jito aya qur'ani ina da ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musamman na je jiya ya to ba na je basira ka tu biye gina aga ji tsa alaya ji bi hadisi yau na ce na ga zakirki wallahi tallahi isa tsare ba ngole bai kuma musulunci da nan gwayi a kan wani ko ni alfasha na kibe biyo ce yi sokwai da ya ce cin rawa guna wa ke sokwai wa da layinin na ba wa jegi sibon ba wa ke sokwe na manga ثم يقرأ الفاتحة مرتبة كان غانشي no le yanzu maduwa wa listiftayo sai kiyo sai fatiha ko sai a uzubillahi sai bismillahi manwa ga wuce gwazo na gawa yaga kan ga tsalla ne ta bagiyo fatiyo murattabatan ulami utudoji mutawaliya mushaddadatan wa hiya rukunun wa mutada na shaddaji ji fahimta ko sada na shadda jawabi ga wagba fatiya nan wa iya ruknun fi kulli raka rukuni ya da mini raka ndoro kama fil hadis kinna na hadisi be wani raka ndoro ya sallawa bi kin fati amma ga ga yi rukuni wa yana daga ci mutu wa de la tun wuce ni ya tumbo ni ya tun ibada ba rukuni da sharati ma mu ga shi ga ya tun ibada ga kama fil hadis kin da hadisi bai ga la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab sallar da ba ya zan doro na ba fatiha na wato samma ummul qur'an a mai fatiha gan ne qur'an la'anna fiha al ilahiyat e bona wai ba zai tiya sokola jinyo wal ma'ad fatiha ba zai kiyama nubuwat fatiha ba zai tiya annabawa jo kwana binco wa isbatul kadar fati ya ji tabbata ya kadara Allahu akbar da wuce mai saitu ina fasara ya fatiya ko ta sai da shirin ya gurgurda ya bayani na ibe bayina manga ene wugwa ga bismillah ya yashe ta yanan gaya disu yan jabir wani ima muslim gwab bebe yi nan jabir gan wani anabi sallallahu alaihi wasallam ga shetan ga gada ya mizan doro a to emito ga gada ya mimu wuce sokotuye lokaci na wa gadan bona ko lokaci na wa giyan gici na shetan ya dufe daga la mabita lakum wala asha yadda ya lele ban babu a yi maddiyan gici lozun dan babu to ga ga dambu matun ya wuje bismillah ya lokacin ube ga wani lomi wuna shi ta yari ufe jiga abraktul mabit ya gika tamiji ya dele bayina allah akbar wa be ngi ci giri ci bismillah ya wadi ufe jiga ye lele ba de ma be ya ge ngi ci zo na de bogo ke ga yo bismillah ya digi ha enye ya dalili da be ga shi ubiya mun da be ta bai manya ke sanyi tube ga ya bega ya gba kafin ilawun ya fi tudoji muratala ibo ga na waya ga rattilin kur'ana tartila yawa nabi ba kur'anu fu kur'anu tudoji matuka ya fufu tudoji fu qur'anu tudoji matuka ya fufu tudoji ngala manga ya bega ya gbu ila wi fu tudojo ngai mane murattaba wagu sheka uzidalu misali maimakon yan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bawa chato arrahmani rahim wace jiga alhamdulillah rabbil alamin wofu to jika wofu tu doja wofu tu doja wuje murattaba ya wuje tartil na shari'a wannan nan ko kwa wa kalman da ci lashi ya kalma lole arrahmani rahima biyogo be begiyo arrahimi rahman wofu to jika wofu to ja wofu tu doja sallama ya uziri abeke izaga fati a gbani aya ce, wace fi ojo wanda ci lashi zai wanda ce ko kalma fati a da uzuri muci yi murattaba na manga yi gona mutawaliya a ce ga wabe biyu gagan ube da shi ma alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم نقول ايه وابا بيوجي وآية نجي بابي وجي wuto wuji mutawaliya ko kalma bai kalme alhamdu lillahi rabbil alamina arramani n'o lole ewu ba bai oji e ba aya bai oji ya mai ba kalma bai oji ya awa wuji mutawaliya ndoru ilu ya sallar abin ki wuga lofa ta gangana alhamdu lillahi nune babba ga gangan wala sallah ne ne ugwa ga yadda bukata ya ƙur'anu kin yi ba ko yadda bukata ya mai ta juyi na yata ƙur'anu ba yi zube yi nan wuce yau ko sai mu shaddada a ga wata da na yi shadda shi fatiya da na yi shadda gobe ni alhamdulillahi lillahi shaidu latiya lillahi rabbil alami rabbi muso da shaida arrahman mude shaida arrahim mude shaida maliki yawmiddin yawmiddin shaida da iyaka mude shaida iyaka na budu wa iyaka nasta'in mude shaida ihdina as-sirata mude shaida siratul ladhin inda shadda an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da shadda waladdallin shadda da so le gobe ni da wannan a gayi su ya bi ga ya gbau ga gbau wasa da na shadda ya gayi mai gayi gayi su mu da na to bai maye ga rukuni wadda sallan doro na wai tiye ba limambo ko zai ji sallah baugi na amma zai tazuma limambo na rukuni ne bu bayan fati a wacin ya turu a ce ya shek muhammad bin ibrahim ba na damini ya gi muhammad bin abdul wahab jona gafa taskutu anu rukuniya wadda ya yi mamu wajibi ta ce wa wani fatiya na wa aza hadu ma ya tahammaluhu al-imam muddami ne yana jili man ya la karewa ya zafi na ta yi taymiya ji ta tiwo wadda ga yawa ka to yin biyo nye ba liman magribo isha asubabu unje ga sai wa agba fatiya juma wayo idi wayo amma bai ji wa sallah zuru salla lasar bai sallah ndo ciji kuma gbatula ba wa a ga bai yawai misali ku doje mali aga ko katuwa musamman wuce amfani bai su ya to da nan na jo wajibu ita ce ho na wajiki na wa bebi na amma mando da ce gai na kawo gaiwo wa buba man jiga ga dan yi masala amma ya ga kokoro gide na wani nga mai ega na man jiga boka amma dai na jiga ina kawo gaiwo ngai ba zo so bebe yau amma babu man jike ga kabo wanda ya ba gbazu mubawa da su da rukubu wace giki ne gawai bakin nuna wane zan da ya jina a'a ya da su da ni wani man jigan felo ruku sallawa magi hatta to man na jigan wai gina wajibi ya za kawo gaiwa guguna a gaibu hadisa abubakar na nabi sallallahu alaihi wasallam da rukubu mu ci lo sallaci da sun rukubu na yi muje madami mujaza na bai wajen fecci zumulakin gana mai ce guru ne mujazu yawo abubakar annabi ku sallami fogana ga doyi ga zadaka Allah wa hirsan wala ta'o so ku biya fun wa yawon ya salla na obelo wadda ya ba belo na tun wala lo kwana amma ga yuji be a gai na annabi ku na ugayi ga sai wasafu ga sai lo sallatu wala lo kwana. ebona tunzu mabuji giyo ngoloru kuyo da za sálà ìtúfẹ́ dáadáa bèé gbúrú lo ìwàgọ́ wọlé olóṣàkù bèé zò wọ́chọ́ tasalla kwankuru kawa suna da rukuku a ga yana nabi sun tube yi na da wata annabi gan gaga wula fati wiwu ba bogo wajen da sun liman da rukuku so bai lo ruku raka wuce wa diya ni ga kiki ni gawai ba fati yau ma hatta mini man na jimfe ba shirya ya ci gannan ya fahimta ya ga kawo gaiwo musamman na waka wa istisna yin nan sheik abdul karim al-ubair kan ba ta soji sharai mu ciko ya ci matsalar nan jamaji ya ji fata gan na yawon ku hmm. mu da ya ga insha Allah ta'ala iga kafin gyaru yabin na kimeri mai gaye ga wato samma umar qur'ani ko inda yake ya bayani na ji fata ya kiyani ji fahimta ko na fatiya inda sun na jidan ko ba za kiyamu ba za nabinci ba za kadara ina ji fata mu da ne usuliyin akida yabin na kifar ayata ne al'ula yana ayawa guba ya farko ya dula da alal ilahiya a zai hugwa ya oluwiya wani ya toci ya ji fahimta ko ya yabe na kibarun insha Allah ta'ala gurgudu ni bana toci albarkudu bai gaci mace ne su kufa gan bayi subhanaka la huma bihamdik ashhadu an a ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk